Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A wannan masallaci na Alhaji Muhammadu Indimi a jihar Borno a garin Maiduguri yau goma ga watan Ramadan. Hijira ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama 1428 wanda kuma shi ne ya yi daidai da 21 ga watan tara miladiya ta 2007 a darasinmu na tafsirin surat yunus inda za mu tashi a kan aya ta 21 ko? na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا لله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون bismillahir rahmanir Allah yana cewa wa idza adaqna nasa rahmatan min ba'di darra'a massatuhum da muka dandana wa mutane wata rahama bayan wata cuta da ta shafe su idza lahum makrun fi ayatina sai ku suna makirci cikin ayoyinmu qulillahu asra'u makra ka ce Allah shine mafi gaggawa cikin sakan kawo masu makirci da irin makircinsu inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lalle manzanninmu suna ruta abin da kuke makirci da shi Allah maɗaukaki sarki yana gaya mana ɗabi'a ta mutane da irin yadda suke da butulci bayan Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu wata masifa ya ba su wata ni'ima ya sanya su cikin wata rahama maimakon su yi godiya a kan. Abin da Allah maɗaukakin sarki ya raba su da shi na bala'i da masifa su yi godiya akan ni'imar da ya ba su maimakon wannan sai su zama masu fada da addinin Allah sai su zama masu yin amfani da wannan dukiya ko lafiya ko sarauta da Allah ya ba su masu yin amfani da ita wajen ƙoƙarin bice gaskiya da ƙoƙarin yaƙi da masu yaɗa gaskiya wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam tun kafuwar tarihi har zuwa yau ba wai ɗabi'a ce ta wasu mutane da aka yi su suka wuce ba tun kafuwar tarihi har zuwa yau an yi ta ganin irin wani. Allah ya labarta mana mutanen annabi Musa alaihi salam yace walamma waqa alaihim ar-rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana irin wannan ta faru a zamanin annabi Musa salam yayin da bala'i da fitintunu da masifu iri-iri suka samu mutanen annabi Musa suka samu fir'auna da mutanensa sai suka garzaye zuwa ga annabi Musa suka ce ya Musa du'u lana rabbaka bi ma'ahida indak ya Musa ka roƙa mana ubangijinka saboda alkawarin da yayi maka la in shafta annar rijiza har idan zaka yaye mana wannan cutar da take damun mu la nu'minanna laka mu kuma lalle hakika za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma lalle tabbaci hakika wallahi sai mun sake ƴaƴan isra'ila da muke da muke rike da su a matsayin fursunoni muna azabta su za mu sake su tare da kai suka yi irin wannan kankarfan alkawari na cewa idan ya musu addu'a an yaye musu bala'in da suke ciki wannan abin da Allah ya faɗa wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat waɗannan abubuwan da Allah ya turo musu su cewa a yi addu'a Allah ya yi musu suka ce lalle haƙiƙa wallahi in har ya yi addu'a suka rabu da waɗannan bala'ika daban-daban to za su yi imani da shi amma Allah ya gaya mana na an anhum rijza ila ajalin hum balighuhu hun yanku su muna yaye musu wannan cutar muka raba su da wannan bala'i zuwa wani lokacin da Allah ya riga yanka musu za su kai shi idahum yanqusuna sai gashi kawai suna karya alkawari haka nan Allah madaukakin sarki yayi da Qurayshawa lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yazo yana musu wa'azi yana kiransu zuwa ga alqur'ani yana kiransu zuwa ga imani yana kiransu zuwa ga su daina shirka su dawo ga tauhidi sai suka butulce ma wannan kira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu kamar yadda bukhari da muslim suka ruwaito daga hadisin abdullahi dan mas'ud masruq ibn al-ajda yake cewa wata rana muna zaune a majalisin abdullahi dan mas'ud shi kuma yana kishin gida a tsakankanin sai ga wani mutum ya zo wannan majalisin ya ce ya abu abdurrahman inna qasan inna qasan inda abwabil inda abwabikinda يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكاء sai wani mutum ya zo ya samu abdullahi dan mas'ud ya ce da shi akwai wani mai wa'azin turmi a kofar gari yana ba da labarin ayan nan ta cikin suratul dukhan fartaqib yawma ta'ti bi dukhanin mubin yace wannan ayar abinda ake nufi wani hayaki ne zai zo ya cire rayukan kafirai su kuma muminai ya zama da tasirin da zai musu kawai bai wuce 'yan mura da za ta same su ba wato irin tatsuniyoyin nan na masu wa'azin turmi a dinga faɗar wasu abubuwa da ka a rasa daga ina aka samu su to ya ji a kofar gari wani yana ta irin wannan tatsuniyoyi sai ya zo samu abdullahi dan mas'ud ya ce gashi abin da ya ji faƙala abdullahi wajalasa wa huwa gadban nan da nan abdullahi dan mas'ud ya tashi ya zauna a fusace ya ce ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum ittaqullah man alima minkum shay'an falyaqul bima ya'lam wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam yace mutane a ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wanda yake da ilimi ya san wani abu to ya faɗi iya abin da ya sani wanda bai sani ba kuma ya ce Allahu a'lam Allah ne masani fa inna Allah azza wa jalla qala li nabiyyi ce to min Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabinsa yace qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min almutakallifin abin da nazo muku da shi na shirya, ba na buƙatar ku biya da ko kobo a kansa kuma wa ma ana min almutakallifin ni ba ba na cikin masu matsawa kansu sai sun kawo abin da Allah bai ba su ba ko sun faɗi abin da Allah bai sanar da su ba sai ya ci gaba da gaya musu dalilin wannan aya ta cikin suratul dukhan ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam lamma ra'a minan nasi idbaran lokacin da ya ga mutane sun juya baya yana ta kiransu yana ta kiransu amma kullum suna ƙara nesantarsa فقال اللهم سبع كسبع, كسبع يوسف يا الله ككاما سو da shekaru bakwai na fari kamar irin wanda suka samu mutanen annabi yusuf ya ce fa akhadathum sanatun hassat kulle shai. Allah ya jefa musu fari farin da ya cinye komai hatta akalul juludal mayyita har sai da suka dinga cin fatar dabbobin da suka mutu suka zama mushi saboda yunwa fayanzuru ahaduhum ila sama'i fayaraha fayaraha ka hay'atid dukhan saboda yunwa yadda yunwa ta ci su ɗayan su idan ya daga kai ya kalli sama sai ya dinga sai dinga ganin sama ne sama din nan kamar kamar hayaki haka yake gani to da suka shiga ta kware da gaske shine suka turo abu sufiyan da shine sarkin maka sun sarauta a jahiliya kamar bauta ce sai dai ta sa sarki aiki inda duk za a yi aiki a aike shi in kasuwanci za a tattara kudin a bashi ya je wa kasuwancin a ci riba a rarraba shi ne aikinsa amma bai isa ya dora ya gicci ya kara ya cika a tsallaka ba saboda haka da aka shiga bala'i aka ce ina sarki ai sai ya je ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a sasanta to shi da ya garzayo ya ce ya muhammad innaka ita ta'muru bi ta'atillahi wa bi silatin rahim yace ya ma'aikin Allah ya Muhammadu afwan yace ya Muhammadu saboda lokacin bai imani ba yace kai ka zo kana umar kana yin umarni ne da ayiwa Allah biyayya ka ji yanzu wai ya yadda annabi yana umarni da da'atillah <laughs> wanda suna faɗa da shi ne akan wannan ce kana umarni da ayiwa Allah biyayya a kuma sada zumunci wa inna qaumaka qad halau ga kuma mutanen na nan yunwa tana halaka su tunda har ka zo da yi wa Allah da'a da sada zumunci ai ba za ka bar mutanen ka haka su shiga cikin wannan galabaita fad'ullah lahum roƙa musu Allah mana to shi da Allah madaukakin sarki yake gaya mana labarin wannan a cikin suratul dukhan fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun waɗannan ayoyi suna magana akan wannan Allah ce fartaqib ku saurara ranar da sama za ta zo da wani hayaƙi mubinin mabayyani ne irin hayaƙin da suke gani saboda yunwa yakshan nasa haza azabun alif. wannan hayaƙi ya rarrafa mutane ya rufe idan mutane idanun mutane ba a ganin komai sai shi to wannan azaba ce mai radadi sai su shiga addu'a rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minu ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba za mu yi imani anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin wanda kuma abin ne zai zama musu wa'azi bayan ga manzo ya zo musu yana ta karantar da su sun ki yadda akwai wani abu da zai zama musu wa'azi Allah ce inna kashiful azabi qalilan ma dan yaye musu azabar kadan tace ta nan duniya innakum a'iduna ku kuma za ku koma ku ci gaba da laifin da kuke abdullahi dan abbas ya ce afa yukshafu azabul akhirah in an fassara wannan ayar da cewa ranar lahira ne ana tsammanin akwai wata azaba ta lahira da za a yaye wa kafirai yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun ranar da za mu yi jim wato damka damka wacce take mai girma to a ranar ne muke ramuwar gayya ita ce ranar badar abdullahi dan abbas ya ce fal baqshatu yawm badar damkar da Allah ya wa kafirai ita ce ta ranar badar wa qad madat ayatu dukhan ta kuma wannan aya ta hayaki ta riga ta wuce to kaga wannan shi ma yana baka irin hoton da dan adam yake ci hoton dan adam na cewa idan ni'ima ta same shi maimakon ya tuna Allah sai ya shiga kangarewa sai ya shiga yaki da ayoyin Allah idza lahum makrun fi ayatina sai ka same su suna izgili suna makirci cikin ayoyin da su ake mitin da su ake tattaunawa ya za a hana karatun guri kaza ya za a hana yaɗa abu kaza ya za a hana kaza ya hana a hana kaza to shi ne Allah ya ce kulillahu asra'u makara Allah ya fi su gaggawa wajen mayar musu da makircinsu wajen mayar musu da martani gwargwadon irin abin da suke yi da makirci ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi sallar asubahi tare da mutane bayan an ɗauki ruwan sama sai yake cewa hal tadruna ma za qala rabbukum al-laila shin kun san mai ubangijinku ya faɗa daren jiya qalu allahu wa rasuluhu a'lam suka ce allah da ma'aikinsa su suka sani qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir na'am yace abinda ubangiji ya faɗa a daren jiya yace an waye gari bayan ruwa bayan sama an yi ruwa ma mako to za a waye gari cikin bayina da wanda zai yi imani da ni da wanda zai kafirce mu fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa dhaka mu'minun bi kafirun bil kawkab wanda zai ce an yi mana ruwa da rahamar ubangiji da falalarsa to wannan shine ya imani da ni shine kuma ya kafircewa tauraro domin suna jingina samun ruwa da tauraro in an tauraro kaza ya fito a samu ruwa in an rasa ruwa tauraro kaza ne ya hana su ruwa to wanda zai ce Allah ne ya mana ruwa da falalarsa da rahamarsa to wannan shi ya yi imani da Allah shi ya kafirce ma wannan tauraro wa amma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza fadhalika fadhaka kafirun bi mu'minun bil kawkab wanda kuma zai ce an yi mana ruwa ta hanyar tauraro kaza da kaza da kaza to wannan shine ya kafirce wa Allah kuma ya yi imani da wannan tauraro Allah maɗaukakin sarki ya ce qulillahu asra'u makra ka ce lalle Allah shi ya fi gaggawa wajen mayar musu da martani akan makircinsu wato Allah maɗaukakin sarki shine zai yi musu talala har su ammaci cewa babu wani abin da zai same su lokaci guda Allah maɗaukakin sarki ya zo ya kama su da wannan laifi da suka yi sannan kuma inna rusulana yaktubuna ma tamkuru manzanninmu waɗanda su ne su mala'iku da Allah maɗaukakin sarki ya sanya tare da kowane ɗan adam ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dan adam baya furta wata magana kowace iri ce ta alkhairi ko ta sharri face a tare da shi akwai wanda yake sa yake sa ido kuma yake halarce ko da yaushe raqibun atid yana sa ido kuma a halarce yake baya rabuwa da shi zai rubuta wannan abu to suna nan suna rubuta abin da kuke yi kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu suna rubuta abin da kuke yi kuma suna sanar da duk abin da kuke yi duk tashi faɗin ku sun sani Allah ya ci gaba da cewa huwa allazi yusayyirukum wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr حتى إذا كنتم في الفلك وجرين bihim بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله مدوكاكين سركي yaci gaba da cewa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr shine wanda yake gudanar da tafiyar ku akan tudu ko a cikin teku hatta idza kuntum fil fulki har sai idan kun kasance cikin jiragen ruwa wajaraina bihim jiragen ruwan nan kuma suka gudana da su birihin tayyibatin da wata da wata iska wacce take mai daɗi wa farihu biha kuma suka yi farin ciki da wannan iska ja'at harihun asifun sai wata iska mai tsananin kadawa ta zo musu wa ja'ahumul mawju min kulli makan igiyar ruwa ta yiwo kansu daga kowane guri wa zannu annahum uhita bihim su tabbatar da cewa ta ko ina bala'i ya kewaye su da'awu Allah da da dina sai su shiga kiran Allah suna roƙon shi suna masu tace addini masu tsarkake addini ga Allah shi lain la in jaita min hadhihi suna cewa lalle idan har ka kubutar da mu daga wannan bala'i na min ash na, lalle tabbaci hakika za mu zamo daga cikin masu godiya Allah ce falamma jahu. yayin da ya tserar da su idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq sai ga su suna zalunci a doran ƙasa ba bisa gaskiya ba ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma baghyukum ala anfusikum mummunan sakamakon zaluncin ku yana karewa ne akan ku mata alhayatid duniya, ku ji daɗi daɗi na duniya ɗan kaɗan gare mu ne سنن زوا غريم نيما كومر كتكي فننبئكم bima kuntum tamalun sannan mu ba ku labarin abin da ku kasance su kuke aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da faɗa mana cewa rayuwar ɗan adam gaba ɗaya a hannunsa take kuma shi yake gudanar da al'amuransa sawa'un a tudu yake ko a cikin ruwa a ko ina yake Allah maɗaukakin sarki shi ke kula da shi shi ke tafiyar da lamurransa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah ce shine wanda yake gudanar da ku yake gudanar da tafiyar ku kan doron ƙasa ne ko a cikin teku a wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana suranta ni'imar da zai yi wa ɗan adam ya tsame shi daga bala'i yayin da ya shiga cikin matsuwa ya fitar da shi daga cikin wannan matsuwa ɗin amma maimakon ya gode wa Allah maimakon ya zama mai biyar Allah sai ya zama mai faɗa da addinin Allah sai ya zama azzalim sai ya zama mugu to shine yake ba mu misali da waɗanda za su shiga cikin ruwa a yayin da suke cikin ruwa ɗin nan suna cikin jin daɗin tafiya a cikin jirgin ruwa iska mai daɗi tana kaɗa su suna farin ciki da yanayin da suke ciki kwatsaha sai Allah maɗaukacin sarki ya juya yanayin sai ya kawo wata iska wacce take mai tsananin kaɗawa igiyar ruwa ta yi ko ta kowane ɓangare su sakankance lalle tabbas halaka ta zo babu mafita ta ko'ina sun fitar da rai sai su koma ga Allah suna kiransa su koma ga Allah suna addu'a da ikhlasi su manta da abin da suke hada Allah da shi kamar yadda ce zallaman ta da'una illa iya sai ku manta da abin da kuke kira sai shi kadai kuna yin alkawari la in an jaitana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin lalle tabbaci hakika ya ubangiji har idan ka kubutar da mu to za mu zamo daga cikin masu godiya Allah maɗaukakin sarki yake mu wannan sura din wacce za mu iya kawo ta a kwakwalwar mu matso da hoton a cikin ƙwaƙwalwanmu mutane ne ga sunan sun tashi sun je sun shiga jirgin ruwa hankalinsu a kwance suka shiga jirgin ruwa dinnan jirgin ruwa ya fara tafiya da su iska mai daɗi tana kaɗawa ana farin ciki ana hira ana dariya ana ba wa juna ruka, ana tuna inda za a je da me za a yi idan an je da yaushe za a dawo in an je garin yaushe za a bar garin ana cikin wannan yanayi mai daɗi kawai ka tsaha sai abu ya jirkice sai suka dinga jin wata iska mai karfi tana kadawa jirgin ruwa ya fara ainihin kadawa tambal-tambal ya yi dama ya hagu hankali kuma ya tashi suka duba ta gaba ko ta baya babu babu matsera a nan kuma sai zuciya ta koma ga fitirarta ta farko nan da nan sai aka manta dukkan wasu abubuwa da ake bautawa sai kawai Allah ne ya zama a zuciyarsu shi kadai an shiga matsuwa sai aka samu ikhlasi a lokacin wannan yana nuna maka muhimmancin ikhlasi musamman ga wanda yake cikin matsuwa zai yi addu'a kun ga anan labarin kafirai ne Allah yake bayarwa waɗanda da ɗai ba su yi imani da wahadaniyarsa ba suna bauta ma wani Allah amma da suka shiga cikin matsuwa suka sanya ikhlasi a zuciyarsu sai Allah ya karba addu'arsu ashe wannan ba yana nuna muhimmancin ikhlasi idan har Allah zai karba addu'ar kafiri in yayi ikhlasi ina ga mumini ina ga mumini shi yasa ya zo asira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito makka akwai wasu da suka shahara da gaba ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa abdullahi ibn khatal abdullahi ibn abi sarh abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh da wani maqis ibn duba'a da kuma ikrima ibn abi jahl suna daga cikin waɗanda aka yi ta artabu da su sun wahalar da musulmi don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara aka karbe garin maka sai suka ce ya kamata su san ta yi in manzo Allah ya kama su ba zai musu da kyau ba to yadda labarin yake ikrima ibn abi jahl sai ya je ya shiga jirgin ruwa ya ce yaman zai gudu ya shiga jirgin ruwa ana shiga jirgin ruwa an fara tafiya ba sai jirgin ruwa fara kada ba iska mai tsanani ta taso mm. igiyar ruwa ta fara kwasar jirgin ruwa za ta jefar da shi don haka sai waɗanda suke cikin jirgin waɗanda duk mushrikai ne sai suka ce wa junansu ya ahlas safina i'lamu lan yanfa'akum lan tanfa'akum alihatukum shay'an hahuna <laughs> ku da cikin jirgin nan yau fa ku sani sulata da uzza ba abinda za su tsida da namu. kowa ya addu'a kuma a koma a roƙi Allah da ikhlas to kaga wani abin shakiyanci ikrima yana cikinsu ya gama yaƙe-yaƙensa da faɗace-faɗacensa faɗa da gaskiya ya shigo jirgin ruwa sai ya ji kuma wannan magana sai yake cewa idan dai ya kasance a cikin ruwa babu abin da zai tserar da mutum sai ikhlasi to babu shakka a tudu ma ba abin da zai tserar da mutum sai ikhlasi إذا لم ينجي في البحر إلا الإخلاص فإنه لن ينجي في البر غيره سيكي تشيوا إن لي يا, يا, يا, يا رب إن لي عليك أحدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه نعم لآتين محمدا ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه عفوا كريما ya ci tuya ubangiji har idan ka kubutar da ni daga cikin wannan balahirar da nake cikinta to babu shakka zan zo ga ga muhammadu in sanya hannuna a cikin tafin hannunsa kuma lalle zan same shi mai afuwa mai rangwame mai karanci haka kuwa aka yi da aka da suka kubuta da wannan addu'ar da suke sai Allah ya karba addu'arsu da suka kubuta sai garza ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu hannunsa ya dora hannunsa a cikin tafin hannunsa ya yi kalmar shahada daga nan ya zama ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ikrima dan abu jahal kaga wannan ita ce hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki bai gaggauto da azaba ya halaka kafiran ba gaba da ga dan abu jahal yau ya zama cikin musulmi ya zama ɗaya daga cikin maradan musulmi duk yaƙe-yaƙen da aka yi kuma daga wannan lokacin har zuwa mutuwarsa da shi aka yi duk futuhar da aka yi da ikrima ibn abi jahal ɗaya daga cikin kwamandoji ne wanda khalid ibn walid wanda suke dafawa khalid ibn walid baya to kaga ikhlasi shi ya kubutar da su ta nan ya fahimci lalle ashe duk abinda suke yi a baya shirme suke duk wahalar da suka sha ta banza ce ashe Allah maɗaukakin sarki ikhlasin yake su a bauta masa shi kadai a kirawo shi shi kadai kada a gwama shi da wani abu to wanda ya shiga matsuwa shi ya fi kowa kusa da a taimaka masa a karɓi addu'arsa wanda yake cikin matsuwa salika amman yujibu jibin mutarra da ahu ya shi su wani ya zo gurin muhammad ibn dinar malik ibn dinar Afon malik ibn dinar ya ce da shi ina cikin matsuwa don Allah ka taya da addu'a ya ce in ko kana cikin matsuwa kai ya fi cancanta kai addu'a don Allah shi ne yujibul mutsarra idza da'a shi ne yake an samu wanda ya matsu lokacin da ya kirawo shi ma'ana yanzu kai kake cikin matsuwa kai ne ka fi kusa da ansa addu'ar ka sama da ni da bana cikin matsuwa don haka ne kaga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi wasu mutanen da addu'ar su ba ta faɗuwa addu'ar uba ga 'ya'yansa addu'ar matafi yayin da yake cikin halin tafiya addu'ar azalim yayin da aka zalunci shi to malamai suka ce kaga matafi matafi a uba shi kansa wahalar da ya sha ta tarbiyyar 'ya'yansa da kula da su nemo musu abinci ya zama na ya cancanci a addu'arsa matafi a ɗabi'a matafiya yana tare da wahalhalu ku duba ko yanzu da hanyoyin wato tafiye-tafiye suka yi yawa suka yi sauki amma duk sanda aka ce za ka yi tafiya sai ka ji ba daɗi kana cikin mota kai kana cikin jirgi da ac amma wallahi sai ka ji gata kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta tafiya da cewa qit'atun min al-azab wani yanki ne na azaba kaga wanda yake cikin halin tafiya yana cikin matsuwa haka nan wanda aka zalunta yana kuka saboda zaluncin da aka yi masa yana cikin matsuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan addu'o'in su ba sa faduwa haka nan a banza saboda cikin matsuwa suke to duk wanda ya shiga matsuwa zai kakkaba kowa daga zuciyarsa sai Allah wannan ita ce fidira ta dan adam in ka ga mutum ya fita daga wannan fitira din to babu shakka jagwalgwalewar lamarinsa ta yi tsanani a ce mutum ya shiga matsatsi lokacin da ya kamata ya kusanci da ubangiji amma kuma sai ya ya zuwa ga wani Allah ko ya kira wani Allah shi ya sa malamanmu suke cewa mushrikan farko Allah ya ba su guzurin hankali idan suka shiga bala'i sai su manta duk da wasu abubuwan bautarsu su da duk wasu da abubuwa da suke hadawa da Allah sai su kira Allah shi kadai amma mu namu wato lokacin da aka shiga cikin bala'in ne ma wani lokaci shirkar take motsawa <laughs> mutum yana lafiya lafiya yana addu'o'insa na kirki na sunna kuma ya shiga bala'i sai ka ji ya kira sunan shehi sai a kira sunan waliyi ya shiga wahala har ka ga wasu suna tunƙaho wai da aka shiga bala'i su suka taimaka wanda aljanu suna taimaka musu a nan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yaksirun da Allah ya faɗa dan uwansu daga cikin aljanu shaydanu na aljanu suna taimaka musu wanda yayi imani da irin wannan aqida ta cewa waliyi zai iya kubutar da shi in ya shiga bala'i sai ya shiga bala'in ya kira wani Allah sai ya samu kuma agajin wani ya ga hoton wani gashi nan ya zo da gemu da kaya farare ya ce ai waliyin da ka kira ni ne shaidanu suna iya taimaka musu da wannan ibn taymiya yana wannan bayani a gurare da dama cikin littafansa ya ce kada ka karyata wannan in ya gaya maka in dai har mutumin nan ya kafu cikin aqidar aƙidar nan ta yi masa kanta ya narke a cikinta to lokacin da zai gaya maka kakkai inkari ibnu taymiya yana faɗa mana yake cewa akwai wasu da suka zo suka same shi suka yi ta masa godiya suka ce ya taimaka musu ya agaza musu ya ce wani abu ya faru ni ban taba ganin ku ba sai suka ce a ai kai ka zo ka taimaka ya ce wani taimako na yi muku suka ce wata rana muna cikin sahara buzurinmu ya yanki muka kuma bace muka rasa ina za mu bi hanya ta bace mana kawai sai muka kira sunanka jahilai ne kauyawa <laughs> suka kira sunan shi suka ce sai muka ganka kai din nan ka zo ka kama hannunmu ka samu akan hanya ya ce to ba ni ba ne kaga in irin irin irin mu ne kake zato ai mutum kuma kasuwa ta ƙara ƙarfi ke Ke eh, to da ban ne wasa ne ba an ce ku riƙe waliyai ba <laughs> ba za ku riƙe ya ce ba ni ba ne ya ce wasu daga cikin shaidanu ne kokari suke ko dai su batar da ku ko kuma su nuna soyayya gare ni ce amma ni kun ga daga inan ba inda na je to waɗannan su ne rabbaniyu malamai na Allah amma mu wani a wajenmu da aka zo aka gaya masa wannan ƙarya ne ma mutumin ya zo gaya masa ya ce wai sun shiga jirgin sama jirgin sama ɗin nan ya fara rawa suka ji alamar jirgin sama nan zai sun tumo ƙasa ya ce suka kirawo Allah suka kirawo Allah babu abin da ya canza suka kirawo manzon Allah ya ce babu abin da ya canza suka kira shehu abdul qadir babu abin da ya canza ci sai da muka kira sunan kashe sai da muka kira sunanka ya ce sai muka ji jirgi ya yi normal <laughs> jirgi ya yi normal shehi sai gyara zama ƙarya yake masa wannan kisa ce sananniya da mutumin da ya ta faru a kansa da wanda ya zo da labarin sananne ne sai ya gyara zamansa ya ce ai daman akwai wani mala'ika nomalu sunan shi nomalu Allah ya sanya shi tare da bayan Allah don fitowa ya fara faɗar kissar a gurin tafsiri ya ce suwana suwana sun yi tafiya bala'i ya taso suna jirgin sama suka kira duk wanda za su kirawo amma ba su samu nasara ba sai da suka kirawo dan ubaidillahi shi kenan ceto daga nan jirgi ya noma ya ceto dama akwai mala'ika ne shi aikinsa kenan ya za ka haɗa wannan da irinsu ibn taimiya ya ce ba mu ba ne ya ni ba inda na bari ina nan nan da ko gani ba inda na je shaidanu ne suke kokarin batar da ku saboda haka wanda ya shiga matsuwa shi ya fi kusa da Allah shi ya fi kamata ya kira Allah kafirai ma idan sun shiga cikin irin wannan matsuwa Allah suke kira kuma Allah yana ansa musu to shine yace huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr shine yake gudanar da tafiyar ku kan tudu da cikin teku akwai wasu hadisai da suka zo rubabbu wanda ba su inganta ba wanda suke haramta tafiya a cikin ruwa wannan ba su inganta ba irin waɗannan ayoyin duk suna nuna maka cewa ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce kada ku yi tafiya a cikin ruwa la tarkabul bahra wannan hadisan duk ba su inganta ba akwai wasu a cikin sunan dara kutni kuma da yayi bayanin ba su inganta ba abdullahi al-mudlaji ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam cewa inna kunna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma fa tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u min ma'il bahr فقال هو هو الطهور ماؤه الحل ميتته نعم حديث سيدنا ابي هريره نعم shi abdullahi al-mudlaji ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunna narkabul bahr ay narkabu safinata fil bahr hawa jirgin ruwa saboda fatauci da muke fita kaga manzo Allah bai masa inkari cewa yaya kuke hawa jirgin ruwa ba to shine Allah madaukakin sarki ce hatta idza kuntum fil fulki har sai idan kun kasance a cikin jiragen ruwa al fulk yana zuwa mufradi yana zuwa a matsayin jam'i yana zuwa a matsayin mu'annas yana zuwa a matsayin muzakkar kalmar al fulk ita kadai anan za ku ga ya zo a matsayin jam'i alfulk bi ma'ana as jiragen ruwa raina bihim jiragen ruwan suka gudana da su a cikin ruwa birihin tayyibatin da wata iska mai daɗi ibnu abi hatim ya rawaito a cikin tafsirinsa daga ubay ibn ka'ab yana cewa kullu shay'in fil qur'ani min ar-riyah fa hiya rahma wa kullu shay'in fihi min ar-rih fa huwa adab ya ce duk inda ka ga arriyahu a cikin alkur'ani to ta rahama ce duk inda ka ga arrihu wato inda ya zo da sigar jam'i to rahama kenan inda ya zo da siga ta mufradi to azaba kenan to kaga anan ta zo da nan ne kawai aka samu wannan ka'ida kamar bata hau ba domin gashi anan hatta idza kuntum fil fulki raina jarayna bihim bi rihin tayyibati ga ta zo mufradi kuma ba ta azaba ba rihi ce ta rahma shine malamai suke fadar hikimar da ta sa ar-riyahu take zuwa bi ma'anar rahma war rihu take zuwa bi ma'anar kamar yadda ibn al ya faɗa a cikin bada'iul fawaid littafinsa bada'i'ul fawaid haka nan ya kawo a cikin littafinsa al-itqan ce saboda iska iri-iri ce kamanninta daban-daban ne amfaninta daban-daban ne ga ɗan adam idan iska ta taso sai wata iskar da za ta zo muƙabilinta wacce za ta fuskanci wannan iskar mai tasowa ita ma sai ta taso to ita wannan ta biyu ko ta uku ko ta hudu da za su taso sai ya zama da sun karya wa junansu karfin da suke tattare da shi to a wannan lokacin sai su zama masu amfani ga ɗan adam masu amfani ga dabba masu amfani ga ainihin tsirrai saboda ba su zo da ƙarfin da wato sun rage wa junansu ƙarfi ta yadda ba za su cutar da ɗan adam ba za su cutar da dabba ba ba za su cutar da tsirrai ba amma iska ta azaba sai ta taso kwaya ɗaya ce alƙibla ɗaya ta sa gaba saboda haka za ta zo da ƙarfinta babu wata iskar da za ta fuskanci ta bare ta rage mata ƙarfi to a wannan lokacin sai ta yi irin abin da duk Allah ya umarce ta ta yi ta yi kisan da Allah ya umarce ta yi kisa ta barnata dukiyar da Allah ya umarce ta barnata shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi babu labarin iskar da ya tura wa adawa cewa fi adin id arsalna alaihim al aqib kaga sai ya sifanta ta da al'aqi muka aika musu da iska wacce take bakarara bakararar iska wacce babu alheri babu ruwa babu amfani a tare da ita ce to amma anan za mu gare ta zo da mufradi kuma tana nufin iska wacce take mai ta iska mai daɗi ya ce wannan kuma saboda dalilai guda biyu dalili na farko dalili ne wanda yake da alaƙa da balaga ta alkur'ani saboda a samu muƙabala abinda malaman luga malaman balaga suke kira muƙabala a can gaba an faɗi iska ta azaba an kawo ta da sigan mufradi inda Allah ya ce ja'at tarihun asif to dan a samu muqabala nan a faɗi mufradi nan ma a faɗi mufradi kada can a faɗi jam'i nan a zo a faɗi mufradi ga wanda yake ɗanɗanan balaga da salo da iya magana da azancin magana na larabci zai fi jin daɗi idan ya zo rih rih rihun tayyiba rihun asu to lokacin kuma da ake muqabala akan iya zuwa da abin da in da shi kadai za a zo da shi ba zai zo a haka ba yanzu kaga anan a Allah maɗaukakin sarki ya kawo maganar makru ya ce idalahum makrun fi ayatina sai ce qulillahu asra'u makra kaga an kawo maganar makircin su sai aka kawo kuma na ubangiji domin na ubangiji muqabilun nasu ne amma haka nan kawai ba za ka sifanta ubangiji da makirci ba za ka ce ubangiji makiri ba amma idan a gurin muqabala ne wani ya yi makirci shi kuma ya fuskanci nasu makirci da makirci irin wannan wa makaru makaran wa makarna makara sun yi nasu makircin mun yi namu makircin wa makaru wa makaran Allah yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu kaga duk wannan muqabala ce muqabala ana iya zuwa da abinda ba za a zo da shi ba idan shi kadai za a ambata ba tare da an ambaci wani abin da yake fuskantar sa ba to sannan ma'ana kuma ta biyu ko dalili na biyu wanda ya sa rihu ta zo a nan mufradi shine rahamar a nan ba za ta samu ba idan ya zama na iskokin da yawa domin gudanar jirgi yana gudana ne da iska guda ɗaya wacce take kaɗa shi zuwa ga inda ya nufa idan ya kasance akwai iska da za ta kullo masa ta dama ta hagu ta gaba ta baya ta ga abin ba zai yiwu ba sai a samu rikici to dan kada a samu wannan rikicin a samu halaka shine sai Allah maɗaukakin sarki sai yake gudanar da su da iska guda ɗaya wacce take fuskantar wata mafuska guda ɗaya to wata manufa guda ɗaya to wannan shine dalilin da yasa aka yi ifradar rihi a cikin wannan a cikin wannan aya to amma duk da haka sai Allah ya sifanta ta ba a barta haka ba don kada waccan ka'ida ta zo ta yi maka ta zama maka matsala sai aka ce birihin sai aka ce tayyibati don kada ka zaci ta azaba ce ce ja'at harihun asifun sai wata iska mai tsanani ta zo waje a homin mawju min kulli makan wato igiyar ruwa ta zo musu ta kowane bangare wa zannu الظن أنا بمعنى اليقين وظنوا أنهم أحيط بهم سك تبتر سك سكن كنشي cewa an gama zagaye su ma'ana bala'i ya riga ya gama haɗawa ta ko'ina da'aw Allah mukhlisina suka yi suka kira Allah suna masu tsarkake bauta gare shi da in an anjaytana min habihi ya ubangiji idan har ka kubutar da mu daga wannan bala'in bala'i lanakunanna minash shakirina lalle za mu kasance cikin masu godiya ga Allah falamma an jahu Allah ce yayin da ya tserar da su ya karɓi addu'ar su da cewa ba musulmi ba ne amma kasancewar sun yi ikhlasi Allah ya karbi addu'ar su Allah ce idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq sai ga su suna zalunci suna zalunci a doron ƙasa ba bisa gaskiya ba maimakon su zama masu cika alkawari kamar yadda shine Allah yake cewa ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum ya ku mutane ku sani sakamakon zaluncin ku akan ku zai kare innama baghyukum baghyukum mubtada ne ala anfusikum shine khabar a bisa wani irabi a wani irabi innama baghyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya idan an karanta mata'u da rafi da rafi kamar yadda yake a wasu qira'o'i a qira'ar da muke qira'ar hafs mata alhayatid duniya tun kayi masa nasba zai zama ala anfusikum shine khabar inna ma baghiyukum ala anfusikum ai ba'dikum ala ba'd kuna yin zalunci ne sashin ku akan sashi sashin ku shi yake dandanar zaluncin sashi manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda tirmizi ya ruwaito hadisin abubakrata hadisi ne sahihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa min dhanbin sharu min an yu'ajjila Allahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yudakhiruhu ma yudakhiru Allahu li sahibihi fil akhirati min al-baghi wa qati'ati rahim babu wani zunubi wanda yake Allah madaukakin sarki yana gaggauto yana gaggauto da uqubarsa a nan duniya tare da irin abin Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wa mai wannan laifi na ukuba a ranar gobe kiyama kamar zalunci kamar yanke zumunci wannan zunubi ne da Allah maɗaukakin sarki yake gaggauto da ukubarsa tun a nan duniya Allah ce mata alhayatun duniya ai tatamatta'u da mata alhayatun duniya kuna jin daɗi daɗi jin daɗi na nan duniya duniya wacce ba ta taka kara ta karya ba wacce ba ta a bakin komai kamar yadda Allah zai zo ya mana bayaninta ya ba mu misalinta ya ce sun ma ilaina marji'ukum sannan kuma ku zuwa gare mu take fanu nabbi'ukum mu ba ku labari ba tunta amaluna da abinda ku kasance kuna aikatawa Allah sai ya ci gaba da misalta musu duniyar wadda ita ce take jansu su suna fanɗarewa hanyar Allah suna faɗa da gaskiya Allah ce inna ma masalul hayatin inna ma masalul hayatin duniya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh واختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Allah maɗaukakin sarki yace inna ma mathalul hayatid duniya. lalle kaɗai misalin rayuwa ta duniya kama in anzallahu minas sama'i kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga girgije fakhtalata bihi nabatul ardi wanda tsirran ƙasa suka cakudu da shi mimma ya'kulun nasu wal an'am daga abinda mutane da dabbobi suke ci hatta idza akhadhat ardu zukhrufaha har sai lokacin da ƙasa ta ɗauki ƙawarta wa zayyana ta yi ado ta yi kwalliya ta zama abin ban sha'awa wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha ma'abotanta suka tabbatar ko suka sakankance cewa su masu iko ne a kanta masu mulki ne gare ta masu iko ne a kan moriyarta. ataha amruna sai al'amarin ya zo mata lailan aw naharan dare ko ne faj'alnaha hasidan sai muka sanya ta a girbe muka mayar da ita a girbe ka allam taghna bil ams kamar ajiya ba a taba yin ta ba kazalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkaru haka muke bayanin ayoyi daki daki ga mutanen da suke tunani Allah madaukakin sarki a wannan aya da wasu ayoyin da suka yi kama da ita Allah yana labarta mana yana misalta mana yadda wannan duniya take misalin wannan duniya Allah ya ba mu labarin ta a nan ya kwatanta mana ita da ƙasa da gona wacce Allah maɗaukakin sarki zai saukarwa da ruwa ma mako ta fitar da tsirrai iri-iri wanda dabba za ta ci da wanda dan adam zai ci ƙasan nan ta yi kyau ta yi yabanya ta yi kore shar ta zama abin sha'awa ga wanda duk zai kalle ta ta fuskar yanayin da take wato koriya shar da ta fuskar irin ni'imar da take cikinta na abinci da kayan daɗi da arziki shi mai gonar zai ji daɗi zai yi ta farin ciki yana bishara cewa bana an samu ruwa bana shuka ta yi kyau yana tunanin gurace-guracensa da abin da zai samu da kai wanda za ka kalle ta ko dai ka kalle ta yanayin irin yadda halittar take ta sanya maka wata nutsuwa da jin daɗi a zuciya ko kuma a'a ganin inda duk ko ina amfanin gona ya yi kyau amfanin noma ya yi kyau ka yi tsammanin cewa ba za a yi tsadar abinci ba bana za a samu abinci za a yi kaza za a yi kaza ta ɗaukawa duk wani da suke masu morarta su tabbatar da cewa za su mori wannan gona za su mori wannan shuka shi ne hatta idan aka zata al'ardu zuhrufaha lokacin da ƙasar nan za ta ɗauki ƙawarta ta baka sha'awa wa zayyana ta yi ado da irin kalarta ko riyashar da wasu furanni masu ɗaukan ido to a wannan lokaci wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha masu ita za su tabbatar da cewa lalle su masu iko ne akan cin moriyar wannan abu wannan gona a taha amruna lailan aw naharan lokacin Allah madaukakin sarki sai ya turo da al'amarinsa sai ya turo da azabarsa da daddare ko da rana faja'allaha hasidan musanya ta ta zama kamar an girbe ta ta bushe ƙayau Allah ya aiko mata da iska ko tsawa ko ya aiko da wasu ƙwari waɗanda duk za su cinye wannan amfanin gona shi ne amurna ɗin da Allah yake faɗa ya zo da daddare ko ya zo da rana sanda Allah ya ga damar ya kawo shi faja'alnaha hasidan musanya ya ta kamar wacce aka girbe ta zama ta bushe bayan da da ban sha'awa ko shar ka allam tagna bil ams kamar jiya babu ita kamar jiya babu ita to wannan ita ce misalin duniya da gaggawar da take wajen gushewa ga ta za ka ganta mutum yana cikinta yana kolewa yana kai kawo yadda yake so lokaci ɗaya sai ta juye masa ko kuma lokaci ɗaya sai a neme shi aka babu shi wannan jin daɗin da wannan abin da wannan mamlaka duk gaba ɗaya babu ita to haka Allah madaukakin sarki yayi ta bada labarin yadda duniya take wadrib lahum masal alhayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله ala kulli شيء مقتدرا cikin suratul kafi haka Allah madaukakin sarki ya suranta duniya cika gaya musu misalin duniya kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama ‘ya'yan abin da tsirrai suka cakudu da shi amma rana tsaka sai ya gari hashiman busasshen busasshen ciyawa ta zuruhun riya iska na ɗaukan tana yawo da ita sama wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komai a suratul zumar thumma tahiju fatarahu musfarra ثم يجعله خطامة إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب daga baya ke kashe ya koma ya zama fatsi-fatsi daga baya kuma ya rididdige a tattake shi to haka duniya take ka matsali gaifin a ajabal kuffara na batu sun mai hiju fatarahu musfarra sun mai kuna hutama kamar ma mako ne na ruwa da ya sauka ƙasa ya fitar da tsirrai tsirran nan suka dinga ba wa manoma wato sha'awa a lokaci ɗaya sai ya fara canza kala ya koma fatsi lokaci ɗaya kuma sai ya bushe lokaci ɗaya sai ya riddige to haka duniya take saurin gushewa insha Allah a karatunmu gobe bi iznillah za mu yi bayani akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya misalta duniya da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya misalta wannan duniyar da kuma abinda ake kira zuhudu gudun duniya